Notre commune est en coopération. Karamar hukuma mu na da ma'amalar hudda da komin ɗin Coflin Saint tonorin wace karamar hukuma ce ta ƙasar Faransa wadda muke da kyautawar hulɗa da ita. Akwai wakilin su guda kuma da yake ɗan asalin ƙasar Nijar ne da ke zamna can mai kuzari sosai a cikin gamayyar da'irorin Jittuwa, coflin da Tasawa. Yana aiki hannu da hannu da kwansaye wakilinmu kan wannan hulɗar akwai kuma shugaban ƙungiyar da ke faransa na haɗakar jituwa kofilan da tasawar a nan tasawa kuma akwai ƙungiyar jituwa tasawa konfilan a yanzu haka dai suna tare da abubakar batasai da ya zo ziyarar aiki da sunan hulɗa da ke tsakaninmu domin nazarta dukkan fanni fannin hulɗar da muke kamar wajen bankin katifin abinci da dukkan ababuwan da aka girka don a samu a yi kiyasin abin da aka zartas. Magashin gari shin ko wannan haɗin gwiwa ya riga ya tasiri a Tesawa? kun san mun soma ginin hanyoyi daɓe mai tsada wanda ake ce pave a nan tasawa muna da ma'aikatar kula da tsafta tun da jimawa muna da kuma bankunan katifin abinci har guda 25 wanda a yanzu haka ma kai a kai ana zuba katifin abinci a cikinsu duk wannan sakamakon hulɗa da muka girka ne akwai matasa da ake tallafawa jari don su samu gudanar da ayyukan samun abin korewa bakin su guda a jimince dai hulɗa tsakanin tasawa conflin lahiya lau take kuma abun farin ciki da alfahari ga al'ummar gaba daya ta babban birnin kwamin din ba ma wai babban birnin kadai ba har ma kewayen nata ba da dadewa ba aka girka yarjejeniyar amunta tsakanin kwamin kwamin na gundumomi uku cewa da tasawa da ke da mafi yawan kananan hukumomi kwamin guda bakwai gundumar gazawa mai kwamin biyu da gundumar age mai kwamin biyu a jimince kwamin goma sha ɗaya kenan da suka girka ma'amular amunta ta tsakanin tsakanin kwamin da kwamin kuma muna nan muna gadan-gadan don shiryar da takardun bukatu da za a zuba ma jari na ingantar da ayyuka da za su amfanin dukkan bukatocin al'ummomin kananan hukumomin na gundumomin guda uku.